لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ina ma shugabanninsu da malamansu suna tsawatar musu akan abin da suke gaugawari na ƙarya da shaidar zur da cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna hakika ya yi muni abin da shugabanninsu da malaminsu suke aikatawa na ƙin hana su mummuna aiki.